level. yonan kai yan mage yan mage juyo nan ban za ba ta samu ba za tashi a je gida an zo a ci banza ban za ba ta samu ba za tashi a je gida an zo a ci banza ban za ba ta samu ba za tashi a je gida an zo a ci banza ban za ba ta samu ba za tashi a je gida. muna yi wa sarki godiya da ya samu ne ya zauna sarki dan isa shi za a ba wa da shi ma bronze za mu je ga kuma karramawa wanda ya ba da gudunmuwa wanda zai ba da wannan kyauta ba alhaji kabirin da gazo kyauta shi ma ta yana ba da gudunmuwa duk duniya wurin al'ada ta gargajiya sarki dan isa ya zai ba shi kyautar da kansa yau zai ba alhaji kabirin da gazo sannan sannan kuma shi ne zai ba ina alhaji ibrahim idan bai zo ba a samu wani allah ya karɓa masa alhaji ibrahim in gwaggo in lokal government idan ba a samu ba da allah a samu wani ya karɓa masa kyauta sama da mai girma gwamnan jihar kano eh alhaji ibrahim shi ma ya bada gudunmuwa ɗari bisa a akan wannan sabgatan da girma gwamnan jihar kano alhaji ibrahim gyara kiɗan ku dan gyara da Allah dan gyara da abin nan shagon bari dan gyara shagon bari shagon bari tsakanin da Allah ko ya yi wanda ya siya wannan yanki duk da mutum ne irin wannan gasar ta amma ga shi Allah ya sa Allah ya bayar ba na samu kyauta ba kwara abokina ku dinga ɗan gyarawa kai ramadan eh, ɗan gyara idan ba mu same shi wa shi wayan nan ne ba su kaga wata duba wannan dabban na bai girma gwamnan jihar Kano ba. To akwai mutane yawa akwai mutane irin su sarki ɗan isa rufsar samu rika saura akwai mutane irin su sarki ɗan isa sa'alata tafiya da sa'alata ibrahim da manyan yan kallo sa'alata da sunan da yawa suna zuba ban gidan kasuwan ma su profesa kawunci da sauran sale togo da abeto magina da sauran mutane daban-daban wanda suka bada sako mutane wanda suka ba wa mutane masu daraja sako cewa wannan dambar da za a yi za a yi shi amma idan aka yi jirgin uku ko ka samu point a jirgin ukun nan sai mun nan jini uku nan rufi uku uku sau uku idan ba su rubuta ba sannan ba a samu koyin ba za mu je za mu ci wanda ya tsara tayin minti biyu minti uku mu sake dawowa kuma samu koyin shi kenan ko kuma mutum ba samu koyin ba za mu kara godawa minti uku idan ba a yi koyin ba za mu sake godawa mutane masu daraja wanda aka ce suka ce a sa yi tsoro kuma zama magana su zama magana su ba mu ce yawa ba da kowa ya kai abin da gaya ma magana ta shi amma su sani manyan mutanen da za mu ba da tsoro ba za mu ba da kofi ba sannan kuma za mu sa sunan tafiya ba babu tafiya sai dai bari wanda kuma ya dauko. yes za mu ba shi kudi wani miliyan amma ba za mu ba da kofi ba sannan kuma ba za mu tashi a matsayin champion ba sai dai ba tunda ba yi gani ba mun yi shi a nan garin mai girma sarkin kano lokacin sarkin kano muhammadu sunusi na biyu alikalin bello sun yi don da farko mai tafasa na dogon ginga an sa yes sannan ba za a ba da takobi ba sannan ba za a yi rauni ba amma a ba shi mota ya ci abin da ya samu ya tafi sai kuma faɗi ko da haka mutanen nan masu daraja mutanen nan masu mutunci da aka ba da rafa da su da biyarta za mu bi abu da suka ce za mu bi amma ba za mu ba da kofi ba sannan ba za mu ta sunan kamfiyan bana ba sai dai faɗi da haka muna shaida wa mutane cewa za mu je minti uku so uku idan an samu fari amma an samu fari wahala ta sa ka fito da wahala ta sa ka fito da kanka wannan kisa ne tunda da baka zo ala ba za ka fito ba wannan za a ba da kofi ko sannan za a naɗa champion amma idan ba a samu fari ba kuma ba ta fadi ba an da biyar tsoro za bada ba da biyar sannan kuma za mu ɗaga wasa na mai girma gwamnan jihar kano sai dai shekara mai zuwa dan shekara shekara ake yi dan na farko bari sake bin tarihi tukunna 2016 abdulrazak igora shi ne ya zama champion ya buge bahago sanin kurna a final a stadium kowa ya gani an wani a algalin bello shi ya zama a sakara inda ya buge abdulrazak ibola 2017 2018 garkuwar cindo shi ya zama sakara a inda wani ma na mata ma magoyin yan sanda ba haka shagon yan sanda ta kofi ya fiye na mai girma kuma shi nan wasanni da matasa mota shi ba ya cikin wancan ya yi ci mota a jihar kano kan zo mai tafasa shi ya ya ci 2018 wanda ya buga bahagon sabon yan sanda aka yi kirmi aka ce aka yi washe gari aka sake yi washe gari sannan sai da aka yi sati biyu na uku ya buge bahagon sabon yan sanda a gidan na ya zama zaka sannan kuma mari wanda ya samu nasara ya ci shi ma wanda yiwa miliyan ya bige bakudan nan sakon barabare ya bige barabare ya ramadan gaba ramadan 2000

amma yanzu duk wanda ba a taɓa samu a wani riki ba a taɓa samu don wanda a kalla a duniya ba a cikin kwana goma aka samu mutum miliyan goma da sun kalli wannan ban a duniya miliyan goma har yanzu ba samu ba sannan 2000 23 again garkuwar yaya don wanda girma gwamnan jihar kano ne yanzu farkon shekarar abba shi ma wanda ya zama zakara mun da ya buge dogon shamsu Allah ya wani kasa to yanzu ga cikin lokacin ta zo rashin kureci ko ta zo ga shi nan ana ya amma ba ta kare ba Allah ya saka wani Allah ya saka wani ta aje ko ina Allah ya saka wani mu huta mu ba da muna so bai mu ba da sanar da manyan mutane manyan mutane sun zauna a yi ta kare a